ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام واشهد ان سيدنا وامامنا وحبيبنا واسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا واخرج الله به الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد اللهم صل وسلم وبارك وانعم وتحنن على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون لقد من الله على هذه الأمة القرآنية الأمة المحمدية إذ بعث فيها خير الرسل فوحد الله به صفوفها وجمع كلمتها حتى عاشت حقبة من الزمان وأمرها واحد وكتابها واحد وإمامها واحد لم تعرف الابتداع في الدين فهي أمة متبعة لا مبتدعة أمة مطيعة لا أمة مضيعة ثم ابتليت بعد بفتن وبدع واضطرابات واختلافات فظهرت فيها فرق بدعية بعضها سياسية كالشيعة والخوارج والنوافذ وبعضها عقدية كالجهمية والمعتزلة والمرجئة وبعضها سلوكية كالصوفية وغيرها أيها الأكابر إن في اليوم العاشر من شهر الله المحرم سنة إحدى وستين هجرية حدث حادث عظيم ومشهد أليم حيث قتل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ابنته الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وفي هذه الحادثة رويت روايات وحشيت أخبار واختلقت أكاذيب وألصق للبرعاء تهم وأباطيل ودعاوي فاجرة لكن الرواية الثابتة لدى علماء السيرة والحديث هي أن الحسين رضي الله عنه أبى أن يبايع يزيد بن معاوية لما بويع بالخلافة فذهب إلى مكة فراسله أهل الكوفة أن يأتيهم ليبايعوه فلما كثرت رسائلهم عزم على الارتحال إليهم فشاوره الصحابة بعدم الذهاب منهم أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله وعبد الله بن الزبير وأبو سعيد الخدري ومن التابعين محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى من ذلك ما أخرج الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال للحسين رضي الله عنه لا تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة وإنك بضعة منه ولا تنالها يعني الدنيا فاعتنقه وبكى وودعه ولما أبى إلا الذهاب فكان ابن عمر يقول غلبنا حسين بالخروج ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة ورأى من الفتنة وخذلان الناس لهم ما كان ينبغي له ألا يتحرك ما عاش وقال له ابن عباس رضي الله عنهما أين تريد يا ابن فاطمة قال العراق وشيعتي قال إني لكاره لوجهك هذا تخرج إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك حتى تركهم ومن لهم أذكرك الله أن تغر بنفسك أيها الأفاضل إن الحسين رضي الله عنه أبى إلا الذهاب وقدر الله تعالى ذلك وكان أمر الله قدرا مقدورا فأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل أولا فقتل ثم وصل مكانا يسمى كربلاء وفيه قتل بعمر أبيد الله بن زياد الذي هو أمير الكوفة هنداك والذي باشر قتله رجلان هما من أصل الشيعة وهما سنان بن عنس النخعي وشمر بن ذي الجوش أيها الأفاضل إن مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه لمحنة كبيرة ونقبة عظيمة وبلية جسيمة أورثت عقبها كوارث متكررة وفتنا متقررة من ذلك زيادة افتراق الأمة من ذا الحين إلى اليوم ثم نشأت طائفتان كلتاهما ضالة مذمومة وأفعالها بالنسبة لهذا اليوم ملومة فالأولى اتخذت اليوم مأتما ويوم حزن ونياحة فيجتمعون بألبسة سود يسبون ويلعنون ويؤذون الناس بأقوالهم وأفعالهم وأهوالهم هؤلاء هم الرافضة الذين قال الإمام الشعبي رحمه الله تعالى فيهم ما رأيت أحمق من الخشبية لو كانوا من الطير لكانوا رخما ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا والله لو طلبت لو طلبت منهم أن يملؤوا لي هذا البيت ذهبا على أن أكذب على علي لأعطوني ووالله ما أكذب عليه أبدا فقد وضعوا أحاديث مكذوبة ونسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة أهل البيت كقولهم من ترك السعي في هوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وهزنه وبكائه جعل الله عز وجل يوم القيامة يوم فرحه وسروره وقرت بنا في الجنان عينه رواه الطوسي في أماليه عن علي الرضا أيها الأفاضل إن الشيعة زعموا أن السماء والأرض بكت لقتله فأمطرت السماء دما وترابا أحمرا كما بكت الملائكة والجن وسائر المخلوقات أيها الأفاضل تظهر هذه المآثم علنا كلما قويت شوكة الشيعة أو ظهرت لهم دولة ففي دولة بني بويه في سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة ألزم معز الدين يوم عاشوراء أهل بغداد بالنواحي على الحسين رضي الله عنه وأمر بغلق الأسواق ومنع الطباخين من عمل الأطعمة وخرجت نساء الشيعة منشرات الشعور مضمخات الوجوه يلطمن ويفتن الناس كما اتخذت الدولة الفاطمية يوم عاشوراء يوم حزن ونياها فكانت تتعطل فيه الأسواق ويخرج فيه المنشدون في الطرقات ويسردون الروايات والقصص التي وضعوها في مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه وصلوا على نبيكم يغفر لكم ربكم ويقبل توبتكم الحمد لله على نعمه وآلائه والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه وآله وعلى كل من سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون الطائفة الثانية الآخرة هي التي اتخذت هذا اليوم يوم فرح وسرور وعيدا يؤكل فيه المآكل الشهية ويتناول فيه المشروبات النقية وهؤلاء هم الذين أرثوا بالنواصب وعقيدتهم الخبيثة هي بغض علي رضي الله عنه وأهل بيته فهم يفرحون بقتل الحسين رضي الله عنه فوضعوا في ذلك أحاديث مكذوبة ظنا منهم أنهم يردون على الطائفة الأولى فمن تلك الأباطيل قولهم من وسع على عياله يوم عاشوراء وشاء الله عليه سنته يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وإنما حصلت هذه البدع في يوم آشوراء لأن الكوفة كان فيها طائفتان طائفة غافضة يظهرون موالاة أهل البيت وهم في الباطن إما ملاحدة زنادقة وإما جحال وأصحاب هوى وطائفة ناصبة تبغض عليا وأصحابه لما جرى من القتال في الفتنة ما جرى فوضعت الآثار في الاحتفال بآشوراء لما ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة فإن هؤلاء اتخذوا يوم آشوراء مأثما فوضع أولئك آثارا تقتضي التوسع فيه واتخاذه عيدا وكلاهما باطل فهؤلاء فيهم بدع وضلال وأولئك فيهم بدع وضلال فمن جعل يوم آشوراء مأثما وحزنا ونياعة أو جعله يوم عيد وفرح وسرور فقد ابتدع في الدين وخالف سنة سيد المرسلين أيها الأساتذة لقد صح عمل واحد في يوم آشوراء وهو صيامه مع اليوم قبله أي يوم تاسوعاء فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا الدهر كله وصيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وقال إذا كان العام المقبل إن شاء الله ثم التاسعة فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء ومن هنا تتجلى وسطية أهل السنة والجماعة فلا إفراط ولا تفريط إنما هو تمسك بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره واجتناب نواهيه جعلنا الله تعالى من أهل السنة والجماعة آلين يوم ما درجة Allah ta'ala wa wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallama baiwa ita ce al'umma alqur'ani ita ce al'ummar da Allah ya zaban mata manzan da ya fi dukkan manzanni Allah ta'ala ya amfani da wannan manzan ya haɗa kan wannan al'ummar kalmar ta ɗaya haka manzan ya zauna al'ummar ta zauna bayan rasuwan manzan shekaru masu yawa al'amarin ta kwara ɗaya ne littafin ta ɗaya ne shugaban ta ɗaya ne al'umma ba ta san bid'a ba a cikin addini taken al'ummar musulunci a wancan lokacin shine biyayya ba al'umma ba ce mai kirkira mai yin bid'a al'umma ce mai ɗa'a ga Allah ba al'umma ba ce wacce take tozarta al'amuran addini ana cikin wannan yanayin mai daɗi sai Allah ta'ala ya jarrabi wannan al'umma da fitinu da bid'o'i da rawarawar hankula da kuma saɓani kala-kala sai shi ƙungiyoyi kala-kala sun bayyana suna danganta kansu zuwa ga musulunci wasu ƙungiyoyin na siyasa ne kamar 'yan shi'a da khawarijawa da waɗanda ake ce musu na wasibai wasu kuma ƙungiyoyi ne na aƙida kamar ƙungiyar da ake ce mata jahiliya, da ƙungiyar da ake ce mata mu'tazila da ƙungiyar da ake ce mata murji'awa sannan wasu su kuma sun yi bid'a ne abin da ya shafi suluki wato tsarin ɗabi'u kamar sufaye da makamantansu yan uwa masu daraja ranar goma ga wata watan watan al-muharram shekara ta 61 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam al'amari ne girma ya faru a cikin al'ummar nan aka kashe jikan annabi sallallahu alaihi wa sallam na biyu wato dan na na Fatima radiyallahu ta'ala anha shine al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu wannan al'amari babba ya jawo an yi riwayoyi na ƙarya an yi kaito labarukan da ba su da asali an kirkiri ƙarairayi kala-kala sannan aka danganta ma waɗanda babu ruwansu tuhumomi da maganganun banza da ƙararraki na fajirci aka danganta musu alhali babu ruwansu a ciki ke dai daga cikin riwayoyin da suka tabbata kamar yadda babban malamin tarihi al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala ya tabbatar a cikin sirarsa lokacin da aka nada Yazid ya zama shine khalifan musulmai sayyiduna al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu bai masa mubaya'a ba sai ya zabi ya yi hijira ya koma Makka yana can Makka mutanen kufa 'yan shi'a suka yi ta aiko masa da wasiku ya tara wasiku masu ɗimbin yawa akan cewa suna gayyata shi ya zo wajensu domin su masa mubaya'a a lokacin da ya ga waɗannan takaddu sun yawa sai ya niyyar ya tafi zuwa gare su sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke da rai a wannan lokacin masu yawa sun ba shi shawarar kai ya tafi kamar sayyiduna abu huraira kamar sayyiduna abdullahi ibn umar kamar sayyiduna abdullahi ibn abbas kamar sayyiduna jabir ibn abdullahi kamar sayyiduna abu sa'id al-khudri kamar sayyiduna abdullahi ibn zubayr sannan a cikin tabi'ai dan uwansa Muhammad ibn al-Hanafiya wanda suka hada baba ɗaya da shi ya ba shi shawara akan cewa kai ya tafi al-Imam zahabi a cikin kundinsa na tarihi wato tarihul Islam yana faɗa mana yana cewa ibn umar ya ce masa giduna al-husayn radiyallahu ta'ala anhu kada ka fita kada ka fita ka je wajen waɗannan mutanen ka sani kakanka manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ba shi ko ya zauna a duniya ko ya zauna ko ya zabi lahira annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zabi lahira to ka sani kai wata tsoka ce daga cikin annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ka sani ba za ka samu duniya ba tunda manzo Allah ta sama ya kita to kai ma ka tabbatar da ba za ka samu duniya ba shugabanci nau'i ne na duniya sayyidina abdullahi ibn umar ya rungumi na al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu ya fashe da kuka amma sayyiduna al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu yace shi ya zabi zai tafi karshe na Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa sayyiduna al-Husayn ya rinjaye mu ya zaɓi dai sai ya fita na rantse da Allah abin da ya faru da babanka a kufa da abin da ya faru da dan uwanka yayanka alhassan radiyallahu ta'ala anhu lalle a ciki akwai ababen kula a gare ka kuma sannan lalle kaga irin yadda babanka da dan uwanka suka ga fitinu da kuma yadda mutanen kufa suka tozarta su suka walakantar da su har suka zama sanadiyyar salwantar rayukansu saboda haka ina gama kada Allah kada ka tafi kada ka tashi daga wannan gari na makka ka ce za ka ka tafi wajen waɗannan lalatattun mutane wato mutanen kufa ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma shi ma ya hana sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu fita yace masa ya kai dan fatima ina kai niyyar tafiya yanzu yace zan tafi iraki ne a inda mutane na suke yace a'a ina ƙi maka ka fita kar ka fita domin waɗannan mutanen su suka kashe babanka suka soki dan uwanka dan uwanka har sai da ya gaji da namarin su saboda haka ina tunatar da kai Allah kar ka rudar da kanka ka rudu ka ce zaka fita wajen lalatattun waɗannan mutane dan uwa masu daraja sayyiduna al-husayn radiyallahu ta'ala anhu ya zabi sai ya fita domin wani al'amari da Allah ta'ala ya riga ya kaddara masa kaddaran nan kuma sai ta afku a kansa kuma ta shafi musulmai gabaki daya saboda haka tashin farko sai ya tura dan babbansa wato muslim ibn ya je ya ganin masa ya gari yake muslim ibn yana zuwa ya ga yanayin yadda al'amari yake ya turo dan sako cewa ka al-husayn ya taso kafin dan sakon ya iso an kashe muslim ibn aqil a garin kufa dan sako kuma bai isa ba sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu har ya kawo wajen da ake ce masa karbala wanda yana nan yanzu a cikin iraki karshe yaki ya gudana a tsakanin 'yan jama'a 'yan kaɗan da suke tare da sayyidina al-husaini radiyallahu ta'ala anhu da kuma gwamnan kufa na wannan lokacin wanda shine ya ba da umarnin a kashe sayyidina al-husaini radiyallahu ta'ala anhu wanda ake ce masa ubaidullah ibn ziyad wannan da suka kashe sayyidina al-husaini radiyallahu ta'ala anhu mutane guda biyu ne a ƙarƙashin umarnin wancan ubaidullahi ibn Ziyad din shine Sinan ibn Anas an-Nakhai da kuma wanda ake ce masa Shamru ibn Bi al-Jawshan ko al-Jushin ko al-Jishin duk sunansa kuma waɗannan mutanen guda biyu malaman shi'a sun tabbatar da cewa magoya bayan su ne daga cikin 'yan shi'a 'yan uwa masu daraja kashe sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu musiba ce babba lalle bala'i ne mai girma da ya shafi al'ummar musulmai wanda a sanadiyar sa fitinu masu dindin yawa sun abku suna ta maimaituwa mafi girma shine fitinar rarrabuwa kan al'ummar musulmai har zuwa yau ta sanadiyar kashe sayyidina al-husayn nau'ukan ƙungiyoyi guda biyu suka halaka suka bata ƙungiya ta farko ita ce ƙungiyar 'yan shi'a 'yan shi'a sun ɗauki wannan rana ta goma ga watan zulhijja ka watan almuharram afwan ta zaman musu rana ce ta zaman makoki rana ce ta damuwa rana ce ta kuka rana ce ta sa baƙaƙen kaya a haɗu ana zage-zage ana tsinuwa suna cutar da mutane da maganganunsu da halayensu da ayyukansu waɗannan yan shi'a kenan waɗanda al imamu sha'abi rahimahullahu ta'ala yake siffanta su yake cewa wallahi ban taɓa ganin mutanen da suka fi wawanci fiye da yan shi'a ba wallahi da ƴan shi'a tsuntsaye ne to da sun zama angulaye da kuma a cikin dabbobi suke to da su ne jakuna wallahi na san ƴan shi'a da zan nemi cewa su cika min katon gidan nan da zinariya in yi ƙarya in danganta zuwa ga na ali to wallahi da sun bani ni ko ba zan taɓa aikata haka ba in ji al-imamu haka ya siffanta ƴan shi'a saboda haka ƴan shi'a sun ƙirƙiro hadisai masu ɗimbin yawa suka danganta waɗannan hadisan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen gidansa a game da wannan rana ranar da aka kashe sayyiduna al-Husain radiyallahu ta'ala anhu daga ciki akwai magana su da suke faɗi suke cewa duk wanda ya bar hajoji bukatunsa na ranar kuma ya ɗauki ranar Ashura a matsayin rana ce ta damuwa rana ce ta musiba kuma ya ta kuka to Allah ta'ala zai mayar masa da ranar tashin alkiyama ta zama masa ranar farin ciki da annashuwa da munna sannan kuma aka ce a cikin wannan kaunin sannan idanuwansa za su natsu a cikin aljanna tare da mu wato shugabannin ahlul baiti wannan ɗaya daga cikin malaman shiya da ake ce masa akuti ya rawaito a cikin littafin sa al-amali ya danganta wannan magana zuwa ga ɗaya daga cikin imaman shi'a da ake ce masa ali bin naziba ɗan uwa masu daraja yan shi'a sun rariya cewa a ranar da aka kashe na al-husayn radiyallahu ta'ala anhu sai da sama ta kuka ƙasa ma ta kuka sannan sama ta rika zubar da jini ta rika jika ƙasa da jini baki sai da ƙasa ta koma jajajir saboda kashe sayyidina al-Husayn da aka yi mala'iku suka yi ta kuka aljanu suka yi ta kuka dukkan halittun Allah a ranar suka yi ta kuka in ji 'yan shi'a 'yan uwa masu daraja wannan jiki na zaman makoci da nuna damuwa da bakin ciki da 'yan shi'a suka kakalo yana karfafa ne a duk lokacin da 'yan shi'a suka samu dama suka yi karfi a cikin al'umma ko kuma suka zama suna da daula suka zama suna da shugabanci al'imamu zahabi a cikin littafinsa da shi da al'imam ibn kathirin shi ma a cikin littafinsa na tarihi dukkaninsu sun ruwaito cewa a lokacin da 'yan shi'a suke da wata daular da ake ce mata daulatu buwaihil a shekara ta ɗari uku da hamsin da biyu shugaban 'yan shi'a kuma shugaban daular wannan daular da ake ce mata ad-daulatul babawiyya ya sanya ya ba da umarnin cewa ranar ashura ta zama ranar tilas da kowa sai ya yi kuka mutanen bagdad aka rufe kasuwanni ranar ba wanda zai je kasuwa dukkan masu dafa abinci aka hana su sannan mata suka fito titi suna yawo suna masu buɗe kawunansu sannan dukkaninsu sun shashafa ma fuskokinsu Firare suna marin mutane sannan suna fitinar mutane kamar yadda kuma daular fatiniyawa su ma sun riki wannan ranar sun ayyana ta a matsayin rana ce ta tilas kowa dolensa ko ya ki ko ya so ya rufe shagon shi a wannan rana sannan masu waƙe-waƙe za su fito tsakiyar titi suna suna suna karanto kiskoshi da riwayoyi da suka kirkiro na ƙarya wanda suka danganta su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma a'imma na ahlul bait yan uwa masu daraja kungiya ta biyu ita ce kungiyar da ake ce musu nawafid su kuma sun riki wannan rana a matsayin ranar farin ciki ranar murna, ranar cika ciki ranar da za a ci abinci mai daɗi ranar da za a sha ababen sha masu daɗi waɗannan aƙidar su mummuna ita ce in giduna Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu da kuma iyalan gidansa sun kirkiro su ma hadisai na ƙarya amma su suna kare ko kuma suna yin raddi ne ga 'yan shi'a so da aka sun kirkiro hadisai na karya su ma masu ɗimbin yawa daga ciki akwai magana su da suke cewa wai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya yalwata ma iyalinsa ranar goma ga watan almuharram wato ranar ashura to Allah ta'ala zai yalwata masa a wannan shekarar tata ba zai yi yunwa ba شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينا فدي أسكن للتاب مجموع الفتاوى ينا bid'o'in nan sun afku ne a ranar ashura domin a lokacin a gaban kufa akwai kungiyoyi guda biyu kungiya ta farko ita ce kungiyar yan shi'a waɗanda suke bayyana ƙaunar ahalul baiti amma a cikin zuciyarsu wallahi mafi yawancinsu mulhidai ne mafi yawancinsu zindiƙai ne wasunsu kuma jahilai ne yan son zuciya sannan a gefe guda an samu ɗaya kungiya ita kuma ita ce wacce take kin sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu da kuma mutanen gidansa sakamakon ababen da suka gudana na ya alaƙoƙi marasa daɗi da suka gudana a tsakanin waɗannan bangarori guda biyu saboda haka shi kenan sai aka ƙirƙiri hadisai mabambanta na ƙarya kowa yana kara ɓangarensa ‘yan shi'a suna ƙara ɓangarensu su ma na wasif suna ƙara ɓangarensu saboda haka sai waɗancan ɓangaren wato na wasif ko kuma ‘yan shi'a in ji shekul islam taimiyya sai suka riƙi wannan rana a matsayin ranar zaman makoci suka ƙirƙiro hadisai masu ɗimbin yawa a gefe guda su kuma waɗancan sai suka kirkiro hadisai su ma suna kare kansu suna tabbatar da cewa wannan rana rana ce ta munna rana ce ta yalwata ma iyali rana ce ta cika ciki rana ce ta sa kwalli rana ce ta ɗiban ruwa a rijiyoyi rana ce ta shiga gidan mutane rana ce ta karɓan kuɗin shara rana ce ta karɓan ta wasa tsakanin jika da kaka sai kul islam tamiya ce dukkanin su fatattu ne duk abubuwan da suke aikatawa fata ne kuma bid'o'i ne kuma dukkanin su abubuwan da suke aikatawa Allah ta'ala bai yadda da su ba shaykhul islam taymiya ya ci gaba da cewa duk wanda ya riki ranar ashura a matsayin ranar damuwa ranar maimaituwar zaman makoki da bakin ciki da sa baƙaƙen kaya da koke koke da kuma wanda a gefe guda ya dauki wannan rana a matsayin ranar farin ciki da minna da annashuwa da cika ciki dukkaninsu sun saba mu sunnar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa sallam dan uwa masu daraja abu sai inganta a ranar ashura shine azumtar wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a kashe jikansa da shekaru sittin da ɗaya domin ashura yin azumin ashura ya tabbata a shekarar farko da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam ya zo madina ya tarar da yahudu suna azumin rana ashura ran goma ga watan almuharram ya tambaye su ya ce musu me yasa kuke azumta wannan rana suka ce ai ita ce ranar da Allah ta'ala ya tsairatar da annabi Musa alaihi salam da mutanensa daga sharrin fir'aunu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa ya ce ku azumci wannan ranar annabi Musa namu ne ba nasu ba ƙarya suke yi mu muka fi cancanta da annabi Musa annabi sama ya sunnata yin wannan azumin kafin a kashe ɗansa da shekaru 61 ko jikansa الإمام مسلم رحمه الله تعالى يا بتد حديثي دغ صحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه يتي النبي صلى الله عليه يتي kwanaki guda uku azumtar su a kowane wata da yin azumin watan Ramadan zuwa watan Ramadan sabo wato kenan mutum ya azumin shekara ɗaya kenan da kuma azumin ranar Arafa ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da waɗannan azumin mukan da aka yi ya share ma wanda ya yi zunubansa na bara da kuma zunubansa na baɗi kaga kuma azumin ranar ashura wato goma ga watan al-muharram ina fatan Allah ta'ala ya yata zunuban shekarar da take kafin wannan shekarar da aka shiga ga wanda ya wannan azumin wannan hadisin muslim ya rawaito shi sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace in Allah ya kai mu baɗi to zan yi azumin ranar tara ga wata sai ya zama mun saba ma yahudawa ga baki ɗaya kenan ana azumin ranar tara ga wata da kuma ranar goma ga wata malamanmu na usul fiqh suke cewa in annabi sallallahu alaihi wa sallam ne niyyar yin wani aiki Allah ta'ala ya karɓi ranta kafin wannan lokacin to wannan abin ya zama sunna kuma abu ne da za a yi riko da shi a aiki da shi wannan shine abin da ya tabbata game da ranar ashura saboda haka yau ranar tara ga watan almuharram gobe ranar goma ga watan almuharram wato juma'a da asabar su ne kwanakin da aka sunnanta mana ayi azumin waɗannan kwanaki a cikinsu da kuma falalar da tabbata a game da su sannan ya inganta malamai magabata sun ba da fatawar cewa ya halatta ayi azumin ranar asabar ya halatta ayi azumin ranar juma'a idan da dalilin yin su in azumi ya faɗo mai munasaba ranar juma'a ko ranar asabar to ya halatta a yi su a yi wannan azumin maganar da ta fi inganci kenan wadda magabata tun tuni ita suke ba da fatawa a kanta Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da sannan wannan yana mana shaida akan yadda ahalus sunna suke tsaka tsaki ba sa zakewa sannan ba sa zokalewa tsaka tsaki suke Allah ta'ala yayi musu sheda yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida al-ummatu al-wasat umma ta musulunci al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam magoya bayansa masu rufa mata baya masu riko da sunnarsa sau da haka ba su guluwi ba su tafriqi ba su ifrati al'ummar ahlus sunna wal jama'a shaidar su ita ce ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam da aiwatar da umarce umarcensa da nisantar abai baɗan da ya hana Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka ka sanya mu daga cikin ahlus sunna ka rayar da mu akan sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam ka karɓi rayuwar mu akan sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ka tayar da mu a ƙarƙashin tutar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka shayar da mu ruwan alkautar wanda duk wanda ya bid'a ba zai sha shi ba Allah subhanahu wataala ka shayar da mu shi wanda ya sha shi ba shi ba kishi har abada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana Allahumma hadina fi man hadaita wa atina fi man afaita wa barik lana fi ma ataita wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita Allahumma qsim lana min خشية خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والآتية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا أوجعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تردنا خائبين اللهم تقبل تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد الأداء من جهد البلاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك عيش السؤداء وموت الشهداء والنصر على الأعداء والفوز في القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك واقنا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من الفقر ونعوذ بك من العجز ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم وخصوصا الأئمة الأربعة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب والآل أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وأتم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون